الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kuma amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a darasi da ya gabata malam ya yi bayani akan fifita yarda Allah madaukakin sarki akan waninsa wanda ya bamu babban misali shine na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda babu abinda bai gani ba saboda yana kokarin yana yana fifita yarda Allah madaukakin sarki akan yardan waninsa musamman na ba da kansa da fita jihadi da tsayuwa tsayin daka wajen kisar da sakon Allah madaukakin sarki wannan duka italu lillahi azza wa jalla ne ala gairi duk da yake ya samu kalubale da yawa na kiyayya daga yan uwansa da danginsa da ma kusan a ce duniya gaba ɗayanta to amma wannan bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ci gaba da abin da yake yi ba domin neman yarda Allah to mataki na gaba ma da yake cewa ah, wa in aghmat fihi al wa thaqulat fihi in kana neman yarda Allah madaukakin sarki koda a ce wato akwai manya-manyan fitintunu da za su same ka komai girman su cewa kar su hana ka wannan neman yarda Allah kuma ko da a ce wahalhalu sun yi nauyi ya ce wannan kar ya hana mutum ma'ana mala ya ce fa'innal mihnata ta abu mufihi awwalan ya ta'akkara man laisa ahlu min ahlihi ya ce domin fitintunu wani lokacin da musiba da jarabawa yakan yi tsanani ya yi girma ba don komai ba sai dan ya zamanto an tantance wanda ba su kasance ma'abota wannan matsayi ba sai ka ga sun ja da baya dama kamar yanda wani yake faɗa cewa inna ma yu'rafu rijalu eh, inna ma yu'rafu rijalu inda al-mihan ana sanin mutane ne ana gane karfin imanin su ana gane wato tsayuwan su a lokacin da musiba ta zo a lokacin ne zaka iya gane wane ne tsayeye wa ba tsayeye ba shi yasa kamar misali lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka saukar da ayoyin jihadi a lokacin ne zaka gane waye mumini waye munafiki su munafikai da sun ji ayoyi suna sauka na cewa a je a yi jihadi sai ka kaga idanuwansu sun kada su ya tashi a yayin da kuma su muminai suke farin ciki da murna da waɗannan ayoyin da aka saukar domin sun samu abin da suke nema na neman yarda Allah Allah ce wa yaqulu Ladina amanu laula nuzilar sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-mamshi alayhi min al-maut haka da zaran irin waɗannan ayoyin sun sauka zaka ga su ya tashi domin su ba yarda Allah suke nema ba yace fa idza tamalaha a lokacin da musiba ta kai tsanani bawa ya iya jure mata wata ƙaddama kuma ya kutsa kai ya yadda ɗin ya ce in ƙalaba, tilkal mihanu mina han wannan jarabawa da kutuntunu da musibu za su rikide su koma su zama mishi kyauta ma'ana na ɗaukaka yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da musiba ta yi tsanani wannan bai sa sun bar addini ba amma da suka haƙuri suka jure waye ya samu ɗaukaka a baya su ɗin ne haka wannan musibin sai ya zama gaba ɗaya ma kaman ba a taɓa yin su ba sai zama kaman ba su aka ma waɗannan azabtarwan ba da haka sai ya zama sun samu ɗaukaka to wannan shine sha'anin al'amarin yarda Allah duk mutumin da ya ɗauki hanya ta neman yarda Allah zai wahala amma kuma wannan wahalar za ta rikide za ta zama masa abin jin daɗi wasarar tilkal mu'an auna sannan kuma waɗannan wahalhalu ɗawainiya da ya ta yi a cikin wannan wato tafiyar za su zama masa abin taimako shine kamar misali mutumin da zaka zo ka tsare shi kamar ka sa shi a gidan kaso ka kulle shi kullum ka dinga mashi bulala goma idan kana mashi bulala goma kullum yana haƙuri yana juriya in ka kai wata kana masa in ka masa goma ba zai zanga mashi bulala ba ko saboda me saboda jikin ya riga ya nuna ya saba da wannan to shine kwatankwacin haka kamar misali yanzu idan aka zo ranar azumin farko idan aka fara sallah a asham zaka ga wani ba zai iya jure wannan tsayuwar ba amma da an ci an yi yau an yi gobe an yi jibi sai ka ya bi jikin shi sai ya saba amma wani zaka ga daga ranar farkon nan wasu suka zo ranar farko ba zai ƙara dawowa ba saboda ba zai iya jurewa ba da haka idan ka jure din to wannan zai zo ya bi jikinka zai zo ya zama ma jin daɗi har idan ma baka tashi kayi sallar ba ba za ka dinga jin nutsuwa ba to wannan shine misalin da mala yake bayarwa don haka cikin neman yarda Allah za ka samu wahalhalu kuma wannan sunna ce ta Allah mana baka kaiwa ga samun yarda Allah matukar baka samu wannan jarabawa dole sai mutum ya samu wannan sannan ya kai inda zai kai ya ce wa haza ma'aro wannan abu ne wanda yake sananne bi tajriba cikin gwaji a wajen mutane na kowa da kowa a al'amura ma ke bantattu a ga komai sai an wahala sannan kuma ake sabawa da shi ya ce fa innahu ma atara abdun mardatan lahi azza wa jalla ala mardatil khalqi wa tahammala fi qala zalika wa mu'natihi wa sabara ala mihnatihi illa ansha Allahu min tilka al-mihnati wal mu'nati ni'matun wa masarra ya ce domin kuwa babu wani bawa da zai fifita yardar Allah maɗaukacin sarki akan yardar mutane bayin Allah kuma ya jura wahalhalin da zai samu a ciki ya yi haƙuri face sai Allah ya musanya masa da wannan wahalar da ya samu sai ya kuma ya zama masa ni'ima da kuma jin daɗi annabi yusuf alaihi salam jefa shi da aka yi a rijiya ai babban damuwa ne babban jarabawa ne a ce yanzu mutum yana da yan uwa ubansu ɗaya shi ya haife su su kama shi misali yanzu su je su jefa shi ko kuma su kama shi su siyar da shi misali kana ga wani irin bakin ciki ne amma annabi yusuf da ya yi me ya wannan abin ya zama su ne suka zo suka koma ƙarƙashinsa ya zo ya zama musu wata garkuwa da kariya suka samu ɗaukaka ko shi yasa daga ƙarshe da suka gane cewa shi ne shi bai nuna musu ba sai dai wasu alamu suka ce a ka la anta yusuf ko kai ne yusuf ala ana yusuf ni din ne wanda kuka ce ba bai ce sun je ba ya mance da abin da ya wuce ya ce wa hada akhi wannan kuma dan uwana ne ce kalman Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin shi yasa su ma da kansu suka ce wallahi mun yi kuskure ya ce ba komai a kan Allah zai yafe mu to kaga da ya haƙura da wannan wahalhalin da ya me ya samu ya samu ɗaukaka haka duk wanda ya haƙura da neman yarda Allah zai samu ɗaukaka kuma zai samu ni'ima wacce take ba ta da makura ba ta da iyaka kuma mahaifinsa da da ya ta kuka ya jure ya yi haƙuri akan rashin annabi yusuf din daga baya zo ya ɗaukaka Allah ya sa annabi yusuf ɗin ya ɗaukaka shi mana ka daura shi a matsayin da ƙila da bai tunanin wannan abu duk da yake annabin Allah ne haka Allah ya ɗaukaka su to duk wanda ya haƙuri a cikin neman yarda Allah madaukakin sarki sai Allah ya musanya masa duk wahalar da zai sha sai ta zama masa ni'ima ce sai ta zama masa ni'ima kuma ta farin ciki قال ومعونه بقدر ما تحمل min مرضاته gwargwadon wahalaka gwargwadon yardar da za zaka samu a wajen Allah shi yasa wanda ya fi kowa yarda a wajen Allah maɗaukakin sarki sune annabawa dan sun fi kowa shiga wahala za su wahala ma'ana da al'ummarsu su wahala su bada rayuwarsu su bada lokutan su to shi yasa suka fi kowa ɗaukakan daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki Ya ce yace fanqalabat maqawifuhu amana da haka duk wanda ya haƙuri ɗin, in wani abu ne da yake razanar da shi yake tsoro to zai rikide ɗaya zo ya zama aminci da nutsuwa wannan tsoron zai kawo wani alkawari ne na Allah Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna da farkon sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuya suke a daki a gidan Zaid ibn al-Arqam anan suke kuya ba su da ba su wuce mutum takwas ba kuma cikin dare da zaran alfujir ya kusa hudowa sai kowa ya sulale ya tafi gidansa da safa waye gari suna tsoron kila ko an gansu haka ne ko to amma daga ƙarshe da bayan an yi hijira da sahabbai suka zo bayan hijira bayan an yi fatu makka akwai wanda zai hana su kuma ambatan Allah to kaga Allah ya musanya musu wannan tsoron ya zama babu shi a mutum zai zo ya dawafin shi baya shakkan kowa domin waɗanda suke hana sun Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su to kaga saboda hakurin da suka yi haka mutum ya yi haƙuri ko yana cikin wahala in dai akwai kyakkyawar zuciya akwai neman yarda Allah madaukakin sarki to lallai wannan wahalar za ta zo ta wuce in akwai tsoro tsoron zai zama aminci zai zo ya aminta zai zo ya samu aminci kuma zai sami yarda Allah da yasa ma da yake cewa wato wannan tsoron nashi zai zama aminci wa ma zannu aqabahu najatun kuma duk inda yake tsoron yake gudun cewa halaka ne zai zama masa tsira ne zai zama masa tsira annabi Musa da banu Isra'il lokacin da suka ji tsoron Fir'auna da suka zo bakin tekun nan suka tsaya Fir'auna bai iso ba amma suna ganin alamu yana zuwa inda ana hango kaman korar dawakansa a sama saboda yawan rundunarsa da haka suna tsaye a bakin tekun suna cike da fargaba amma tunda akwai yarda Allah suka ce annabi Musa inna lamudrakun wallahi muna tsoro za a zo a same mu kala kalla ya ce a'a ai yarda da suka yi da Allah maɗaukakin sarki da wahalhalun da suka yi Allah ba zai tozarta su ba inna ma'iya rabbi sayahdi sai Allah ya ce a buɗe musu teku sai aka buɗe sai kuma cikin farin ciki suka wuce suka samu aminci kaga wannan tsoron ya kawo. wanda kuma yake tsorata sun yanzu shine yake cikin tsoro dattin da suka fara shiga wajen suka gane cewa halaka ta zo su kuma shigansu ya zama musu mene ya zama tsira suna ganin kamar halaka yanzu duk mutumin da zai tsaya a bakin teku bayan shi zaki ga babban teku a gaba ya zai yana cikin halaka to Allah ya bude musu kamar haka ne halin da banu Isra'ila suka samu kansu da Fir'auna dan su suna ce ma annabi Musa ma gara da sun tsaya ma Fir'auna ne ya kashe su kila shi ya daure su ne ya kyale su amma ka wasu bakin teku ba su san menene abin nan ɗinsu ba to amma Allah madaukakin sarki cikin sa tunda akwai bayin Allah na kwarai akwai masu neman yarda Allah madaukakin sarki sai Allah ya ba su mafita Allah ya tserar da su da haka abin da suke tsoron halaka ne ma'ana tekun sai ya zama musu matsira. haka nan annabi musa tun san da mahaifiyar shi ta sa shi a cikin wannan abin tana tsoro tsoron me ya koma ya zama sai ya zama tsira wanda take tsoron shi shine ya je ya raini dan nata Shi ne fir'auna shi yake tsoro kar ya kashe annabi Musa ko sai ta ɗauke shi ta sa shi a ruwa tana tsoro sai Allah ya kai shi gidan wanda take tsoron sai kuma Allah ya tserar da shi sai shi wannan abokin gaban da ake gudun kar ya yanka shi tunda yana yanka ƙananan yaran banu Isra'il sai aka kai shi gidan kuma sai ya rayu a cikin gida wannan ba komai bane yardanta ne da Allah da kuma tsarkakanta domin ta jefa shi tana nisa kankancewa da Allah ma'ana Allah ya gaya mata cewa lallai zai dawo mata da ɗanta kaga sai ta yarda da Allah wannan yadda da Allah da ta yi da kuma ta yi biyayya ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki mata sakamako sai ya tserar da ita ya tserar da ɗan nata saboda haka ba abin mamaki ba ne mutum ya rayu a hannun abokin gabansa matukar yi imani da Allah ya tsare imani da Allah abokin gaban kenan ba zai iya maka komai ba wannan yana nuna mana darasin cewa dan adam bai sai ma cutar da Allah bai saba ba kaga dai duk suna tsoron fir'auna sai ya tashi a gidan wa a gidan fir'auna ba kai sama ka taba shi ba ana tattalin sa in an dan ji motsin shi sai a ce waye taba yaron nan kuma ba yaron da ake so a kashe ne wannan kaga aikin Allah ne saboda haka dan adam wannan yana nuna mana cewa dan adam ba zai iya ma mutum wani abu ba inda zai iya yi da fir'auna ya kashe annabi Musa to amma har yayi shekaru ya kai karfi ya girma ya kai kusan shekara arba'in a gidansa bai iya masa komai ba kuma shi yake tsoron cewa zai tafiyar masa da mulkinsa da haka dan adam ya iya ma mutum wani abin da Allah madaukakin sarki bai ma ba kuma bai iya hana ma abin da Allah ya baka da haka duk wanda ya yarda da Allah madaukakin sarki kada ya ji tsoron irin waɗannan abubuwa ne abinda malai yake nuna mana a nan kenan yace wa ta'abuhu rahatan in kuma gajiya ne kai a cikin wannan neman yarda Allah sai ya zama ba yanzu misali gajiya da wahala shine mutum ya tashi cikin dare ya sallah ya yi azumi da rana shine nan shine sallah shine waye wannan duk gajiya ne da wahala ko amma da zaran ya koma kabarinsa kuma me zai samu hutu wannan wahalalun sun zama mushi hutu to inda bai yi su ba kuma ya koma cikin kabari ba me za su zama masa ba zai samu nutsuwa a kabarinsa ba zai je haɗu da azaba ne ta Allah haka duk wanda ya aiki zai huta wanda bai yi aiki ba ya haɗu da aiki haka mutum ya yi aiki zai huta wa mu'natuhu ma'una kuma duk abin da kai na ɗawainiya a ciki sai ya zama ma abin taimako ne wa baliyatuhu ni'ma in wata baliya ce wata musiba ce ta same ka a jikinka sai ta zama ni'ima a gare ka shine kamar misali wanda zai yi jihadi yayi shahada a wajen jihadi inda ya tsarkake zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi ranar tashin alkiyama wannan raunin nasa yana fitar da jini launin ana ganin kamar launin jini ne amma kuma yana kamshi irin na turaren almis kaga wannan abu ya zama masa mene baliya ce musiba ce amma ta zama masa ni'ima wa mihnatuhu minha kuma jarabawan da za a masa ya zama masa kyauta ne wa suqtuhu riban kuma fishin da zai yi da rashin jin daɗi zai zama yarda ne yace fa ya khaybatal mutakallifina wa ya dallata al mutahayyibi yace kai can waɗanda suka yi jinkiri ba su nemi yarda Allah ba wani yana gudun wahala yace ai akwai wahala ya aikin Allah da wahala eh da wahala amma kanka ladan zai koma da sakamako hadha ma ne yace wa qad jarat sunnatullahi allati la tabdila la? sunnar Allah ba ta canja mana in Allah ya sa wata ka'ida akan bayinsa to Allah bai canja tsarinsa kenan duk wanda ya bi wannan zai samu wannan abin da Allah ya tsara haka sunnar Allah ba ta canja Allah ya ce sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila ba mai canja tsarin Allah da haka tsari ne na Allah cewa anna man athara mardatal khalqi ala mardati cewa duk wanda ya fifita yardan mutane ma'ana ya so mutane su yarda da shi ko da Allah zai yi fushi da shi yace an yasqata alaihi man athara ridahu wa yaqduluhu min jihati ce duk wanda ya so ya fifita wani akan Allah to tsari ne na Allah madaukakin sarki wannan din sai ya koma ƙarshen sakamakon ya yi fushi da wanda ya fifita yardarsa sannan kuma ya koma ya ƙasƙantar da shi da wulaƙantar da shi ma'ana duk wanda ka yi masa biyayya domin ka saba ma Allah to wannan biyayyar da ka masa za ta koma ta zama ƙasƙanci wa ya ja'alu mihnatahu ala yadayhi kuma sai jarabawa shi ta auka hannunsa shi wannan mutum fa ya'udu hamiduhu zamman da haka da yaban da yake masa sai ya zama zargi wa man athara mardatihi saqitan fala ala maqsudihi minhum hasal wala ila thawabi mardati rabbihi wasal wanda kuma ya fifita yarda ta wani akan Allah madaukakin sarki duk da cewa da fushin wannan din yace wannan shi bai samu abin da ake nema ba bai samu yarda Allah ba bai kai zuwa ga Allah ba kuma bai samu yarda wancan ba yace wa a ajazul khalqi wa ahmaquhum wannan shine yafi kowa wauta a mutane Allah ya tsare yace wannan ka sani cewa wannan karatun kaman malam ana karanta wannan abin kai zaka ce kaman yau ya rubuta saboda halayyar da mutane suke ciki yace mu sani abu ne wanda yake sananne cewa wai ka nemi yardan mutane mutane ka burge su yace abu ne da ba baka isa ba yace la mabdur baka da iko akan wata duk da ka kai ka burge mutane ba za ka burge su ba wannan sunna ce ta Allah ba ka taba burge ɗan adam dan duk abin da ka masa to ba zai wani zai ce bai yi ba ko shi din ma zai zo ya ce to ai abin mun riga mun gane ba haka ba da haka ba a burge ɗan adam ya ce la maqdur wannan abu ne da ba mai iko a kansa wala ma'mur kuma baka yi zakatar zasa mutu akai ba wala ma'mur kuma abu ne da bai da wani tasiri yace fa huwa mustahil dan haka abu ne da bai yiwuwa ka ce wai ka burge mutum yau dan in kana ta kokarin sai ya yadda da abin da kake so ka burge shi to ba za ka taba burge shi ba to duk abin da kai shi a ganin bai cika ba in dai dan adam ne shine ma da yake cewa ban la budda min suqtihim alayka ba makawa dan adam bi yanda kai sai yayi fushi da kai yasa ba ka taba samun mutum da zai zama ma 100 bisa 100 ba duk yanda dan adam ya wata sai ka ce a wannan fa yau ya bata min rai ko yau ya min abin da ban ji daɗi ba haka ne ko a yanzu ka duba ma'aurata za samu kafin a yi aure ba za ka taɓa cewa za su saba ba ko amma in aka yi auren nan kila kwanakin farko ma abin da ake gani a waje sai zan ba shi bane a ciki sai a fara sabani ko za ba iya burge dan adam shi yasa wanda ba za ka iya burge shi ba ai ba bukatan ka nemi yardarsa ba ka ka nemi yarda Allah madaukakin sarki tunda shike da kowa shine yace fala an yaskhutu alayka su yi fushi da kai mutane wanda yace akan mutane su yi fushi da kai kuma ka samu tsira da yardan Allah madaukakin sarki akan ka yace wallahi wannan ya ce. gara ka sami yardan Allah ko da mutane za su yi fushi in duk duniya za ta yi fushi da kai in ka sami yardan Allah to wannan abin da ake so kenan to abinda mutane da yawa ba su gane ba kenan yace kai wani kuma ni bana so na saba mishi shi. Hato shi waye shi mutum ne kaman ka to ba gara ka nemi yarda Allah madaukakin sarki ba wa anfa'u laka min an yasqutu alayka wallahu anka ghayra wannan shi yafi kaunuwa a gare ka fiye da a ce su sun yarda da kai Allah ya yi fushi da kai akwai lalacewar da ta kai a ce mutum ya haɗu da Allah Allah yana mai fushi da shi wai mutanen da za su tashi su tsaya gaban Allah Allah ya fushi da su Allah ya nesantar da mu daga waɗannan yace fa idza kana suhtuhum la budda minhu in ya zama cewa ba makawa dan adam sai yayi fushi da kai yace to fa afir suhtahum alladhi yanalu bihi ridallah to ka fifita wannan fushin nasu ka yadda su fushi da kai dan ka sami yarda Allah wannan shine kama abin da annabawan Allah suka duk annabin da ya zo sai an yi fushi da shi babu wani annabi da ya zo mutanen da ya zo musu ba su yi fushi da shi ba kaga inda ya biye musu za su yadda da shi amma kuma zai samu fushin Allah to shi yasa annabawa suka tsaya duk yadda za a yi da su ba sa daina annabi Ibrahim mahaifin shi ya yi fushi da shi ka san ba cikin mutane ba wanda zai fushi da kai ka ji zafin fushin da yi da kai illa iyaye ko to annabi Ibrahim mahaifin shi ya yi fushi da shi yace ya ibrahim a'rif an hada ko ya ce ya kai ibrahim ka rabu da ni ya ce abin da kake aikata, idan baka bari ba to wallahi zan ma abin da baka tsammani sai ya ce salamun alaik amince a gare ka mahaifina ne kai sa astaghfiru laka rabbi tunda da ne mai biyayya ya ce zan neman ma gafara a wajen Allah matakar bai hana ni ba amma na sa abin da kake bata ne kaga inda a ce ana neman yardan mutum annabi ibrahim da zai nemi yardan uba duk da uba yana ka abin da ba daidai ba amma tun da ya ga saban Allah ne sai ya rabu da shi shi ma annabi Ibrahim din alaihi salam da ya ga cewa uban a bata yake ba zai shiru ba sai ya fita sa. da yana masa istighfari yana masa istighfari ya ga ba zai shiru ba sai ya rabu da shi a neman masa gafara a wajen Allah Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra minhu da ya tabbatar cewa wannan uban nashi makiyin Allah ne sai an hannun riga da shi amma bai na bashi haƙƙinsa na girmamawa na uba amma dai ba zai bi tafarkinsa ba da haka ya saba masa to da haka kaga ba wanda ake neman yardarsa kaman uba da uwa to idan da za ka nemi yardarsu ma'ana akan fushin Allah to bai yi ba da haka ka nemi yardar Allah ko da iyayen za su yi fushi amma ka nemi yarda Allah to wannan shine abin da mutum zai samu tsira da ɗaukaka da shi kuma abu ne da ya yana da dalilansa abu huraira radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai da suka zo daga baya baya suka suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da mahaifiyarsa amma ita bata musulunta ba amma shi yana Musuluncinsa. kuma kullun yana zuwa ya mata kyautata ban gida ɗaya suke amma duk wanda ya je gidan tana faɗan mummunan magana akan annabin Allah sallallahu alaihi shi ko baya jin daɗi kullun ran shi na baci da mahaifiyarsa amma mahaifiyarsa ce da haka wata rana dai abin ya ishe shi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yace abin da take yayi yawa tana faɗan munanan maganganu akan ka haka ina so ka roƙi Allah madaukakin sarki ya shiryar da ita sai ce to yadda ka zo kana kuka za ka dawo min kana dariya ya ce to ya mata addu'a ko da ya koma ya same ta sai ta ce ai yanzu tashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sai kuma ya dawo da gudu yana dariya kaga duk da mahaifiyarsa ce baya jin daɗin abin da take kuma ba zai yadda mata sai ba saboda mai saban Allah ne da haka komai kusancin ka da mutum inda ya zama yardarsa za ta gadar ma da fushin Allah to ka ajiye shi komi kiyayyar ka da mutum in ya zama wato kusantarsa zai gadar ma da yarda Allah to ka tafi da shi saboda haka a nan ma yake kawo mana wannan ƙa'idoji ya ce wannan sunna ce ta Allah don haka gara ka fifita yarda Allah maɗaukakin sarki akan yardan mutane tunda abu ne da ba za a taɓa samun shi ba ya ce idan kuwa ba haka ba fa in hum radu anka ba'da hadha in sun yadda da kai wa illa fa ahwanu shay'in riba man la yanfa'uka riba mafi wulakancin abu shine ka je ka nemi yarda wanda ba zai taɓa yarda da kai ba mana dan adam ba zai taɓa yarda da kai ba ko da yarda da kai yanzu an jima zai canja so nawa ake shugabanni da za su kasance da wasu mutanensu mana 'yan su ko mashawartansu washe gari su canja su ana canja ko ba a canja ana canja ko kabinet ma na gwamnati ake ai an canja ko saboda haka dan adam baka iya masa ba wani wanda zaka tafi da shi ka ce kai shekara kaza da shi shi kullum a cikin yarda yake da kai ba zai ba zai taba yiwa haka ba yace wala yadurruka suquhu fi dinika dan haka kuma ba zai cutar da kai fushin shi a cikin addini ba wala fi imanika ko imaninka ko lahirarka duk wanda fushin shi ba zai cutar da kai a addininka ba ba zai cutar da kai a lahirarka ba ba zai cutar da kai a yarda Allah ba to wannan fushin na banza ne amma wanda fushinsa zai iya cutar da kai a addininka da imaninka da lahirarka to wannan shine abun tsoro an gane ko yace fa in dar fa inna fa in darraka fi amrin yasirin fi dunya fa madarratu suhtillahi a'zam wa a'zam idan da zai iya cuta ma a wani abu wanda yake kankani ne a rayuwar duniya to wallahi fushin da Allah zai yi da kai ya ninka nashi ninkin ba haka gara ka nemi yarda Allah yace wa khasatul aqli ihtimalu adha mufsidina lidaf'i a'lahuma adna al mufsadatayn lidaf'i a'lahuma yace a hankalce ma idan aka samu abubuwa na barna guda biyu ya zama ba makawa sai ka aikata ɗaya wanda yafi barna zaka aikata ko wanda yafi fi ƙarancin barna kai ne misali ka zo ka samu abincinka ma'ana wa ɗera ya taba yanzu zubar da abincin da kashe beran ka same shi a kai wanne ne ya fi sai ka ce za ka bar shi ya tafi akan ka zubar da abincin shi ka kyale shi ya tafi kaga in ka zubar da abincin ai barna ne in ka kashe shi ma barna ne wace ce tafi girma ka bar shi yayi rayuwa ita tafi girma gara ka kashe shi ko saboda in ka bar shi zai je bata wani abincin kuma to gara ka kashe shi duk da kashe shin barna ce babba amma kashe shin yanzu yafi kashe shin yafi kan barnata abinci ko misali yanzu eh, mutum ne wanda ya saci mota in gane ko ya saci mota yana ta gudu da ita kuma duk wanda ya gani a hanya buge shi yake kai kuma kana gefe akwai matakin da zaka iya dauka zaka iya fasa gilas ɗin motar amma kana tsoron kan mai motar ya ce ka mishi ɓarna. yanzu za ka bar fasa sun ne shi ya yi taɓarna ya kashe mutane kowanne za ka yi a za ka fasa ai sai ka duba ɓarnar da ta fi ƙaranci sai ka aikata ta saboda a kauce ma babban A ga fasa gilas ɓarna ne ko amma tsara rayukan mutane barin mutum ya kashe wasu fa babban ɓarna ce ka bashi shi zai ci gaba da kashe mutane in gane ko ko misali ka samu mutumin da bai da hankali mahaukaci da makami a hannunsa kaga in dai ka bar shi baka buge shi ba zai yi barna don haka a maimakon ka bar shi ya yi ta barnatar da mutane ko karya hannun ne ka yi don ka raba shi da makamu e karya hannun shi barna ne amma ka bar shi ya kashe mutane ba wanne ne ya fi girma to yanzu wanne za a yi a bar shi ya kashe mutane saboda an taba shi za a ji mishi rauni a mishi rauni saboda a hana babban raunin da zai ma wasu misalan suna nan da yawa yanzu mutum ne kila yana da dabbar shi a gida kamar in kare a ce na kiwo ne ba a mallakan kare na gida na kiwo misali sai ya haukace ya mutum zai da shi ya kashe shi ko ya bashi ya kashe shi saboda in ba haka ba zai barna zai iya yin barna to haka ittikabu a kan da kadi inda mutum ya ga barna tafi akwai bara akwai karama kuma ba makawa sai ka aikata ɗaya a ciki to ka duba barnar da ta fi karanta sai ka aikata ta saboda me saboda ka tunkuɗe babbar barna sai ka tunkuɗe babbar barna kuma wannan ƙa'ida ce da in mutum ya amfani da ita a rayuwa ma za ta taimake sa domin abu ne guda biyu wannan bangaren barna kenan akwai bangaren amfani za ka iya samun abubuwa masu amfani guda biyu sun taru dukkansu suna da muhimmanci a wajenka kuma kowanne ba ka so ka bar shi to a nan sai ka duba wanda ya fi amfani ka ɗauka wanda mai ƙaramin amfani ne ka bashi sai ka ɗau wanda ya fi amfani in gane ko sai ka bar wanda yake bai da amfani yanzu kamar misali an taɓa samun wani yanayi a garin nan aka ce an samu kafirai guda biyu duk su suka fito neman shugabanci ɗayan yana da sassaucin ra'ayi ɗayan yana da tsatsauran ra'ayi amma ba dukansu kafirai ne wa za a zaba ne sassaukar ra'ayi dan wannan ba zai maka barna ba amma mai tsatsauran ra'ayi ba a wannan zai ba barna amma duka su kafirai ne sai ka duba barnar da tafi sauki don ka tunkuɗe babban barna da ita wannan ƙa'ida ce a rayuwa duk inda aka ɗauke ta kuma mutum zai samu sauƙi a cikin al'amuransa to shi ne ma ne kawo ta anan don haka fushin mutum barna ce eh, ba za ka ji daɗi ban wane ya fushi da kai fushin Allah ma in Allah ya fushi da kai ba ka ji da fushin mutum da fushin Allah ne ne ya fi fushin Allah ya fi girma fushin Allah ya fi girma akan fushin mutum da haka kana so mutum ya yi fushi da kai ko kuma Allah ya fushi da kai wallahi gara mutum ya yi fushi da kai to shine ka'idar da malai kamun da mutum ya yi fushi da ni da Allah ya yi fushi da ni gara in duk duniya ce ma gara ta yi fushi da ni abin da ya kawo mana kenan Ya yace wa tafwitu adna da maslahatayn a alahu ma shine ɗaya bayanin cewa a gabatar da maslaha da tafi girma saboda ita tafi amfani in gane ko misali ne mutum ne ya kida yana neman abin da zai ci bai da abincin da zai ci kuma yana neman suturar da zai saka sai aka zo aka kawo mishi ga abinci ga sutura ya zaɓi ɗaya wanne ne ya fi mishi girma ya suturta kanshi ko ya ci abinci in bai ci abinci ba ba zai iya sa sutura ba da aka ya tsayar da rayuwarsa tukun ya ci abinci ya ci abinci zai nemi sutura ko to irin wannan ka'idar da yawa yanzu a cikin mutane ba sa fahimtar ta mutum ne za ka samu yana da bukata a gidansa dawainiya ce ta 'ya'yansa ko ta iyalinsa zai ɗauki kuɗi ya sai waya ta dubu saba'in amma bai da abinci a gidansa ko iyalansa bai wadata su ba wannan yana faruwa da yawa zai ga mutum da wayoyi guda uku guda hudu ko ka ganshi da babbar waya ta dubu ɗari amma gidan shi in ka je ba abin da za a ɗaura shi dai da shi waya waya wanda ya ce ma shi waya yake so amma fa gidan shi ba ce ba ne kaga wannan bai iya gane ka'idar rayuwa ba ai da ka ban wayar nan babba ta dubu saba'in gara ka ban ta dubu biyar ko dubu bakwai in kira waya da ita duk wanda zai kira da babba waya zan kira sauran in zo in yi bukata ta bai kowa to wani baya tunanin haka kuma mutane da yawa suna aukawa cikin asara musamman idan ya samu wani wadata ko wani yarwa sai idan shi ya rufe sai dinga kallon wasu abu ya manta da abubuwan da suka fi muhimmanci da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda bi nafsika fara da kanka sannan kuma wani ya biyo baya da haka ka fara da kanka fara da gidanka tukunna a baka sitirta gidanka biya zaka je ka sitirta wani a waje yani ibda bi nafsika sannan kuma summal aqrab fal aqrab haka wannan ka'ida ce ta rayuwa to mutane da yawa ba sa gane wannan ka'ida din sai ga mutun ya fada cikin damuwoyi masu yawa ya ce fawazin bi aqlika don haka ka yi amfani da hankalinka ya ce ka auna ya ce za ka gane ya ce kun manzur ayyul amraini khairun fa'afiru ka duba wanne ne ya fa alkhairi sai ka bibita shi yarda Allah ta fa alkhairi ko yarda mutane da yarda Allah da yarda mutane wace ce ta fa alkhairi gaba yarda Allah ta fi saboda haka sai ka aje yardan mutane sai ka aje yardan mutane ko da mutane za su faɗa abin da za su faɗa kuwa wa ma sharrun ka duba wanne ne yafi tsananin shari a kanka fa bu'ud anhu sai ka nisanta daga gare shi yace fa hadha burhanun qat'iyyun daruri fi ithari ridallahi ala ridal khaliq wannan dalili ne mai karfi da yake nuna mana a fifita yarda Allah akan yardan mutane komi girman wannan mutum ko komi matsayinsa yace hadha wannan kuwa ma'a annahu idza radiya Allah idan Allah ya yarda da bawa kafahu Allahu mu'nata gababin kalbi in har Allah ya yarda da bawa to Allah ya tsare shi daga fushin mutane gaba daya idan kuma mutum ya yarda da kai Allah bai fushi da Allah ya fushi da kai to mutumin bai sai tsare ma fushin Allah ba amma an ka sami yarda Allah to wannan yarda Allah din zaka lamunce ma fushin mutane ba wanda ya sai da kai kuma yace wa wa idza athara ribahum lam yakuhu mu'nata gadabillah idan kuma ya fifita yardar mutane ba za su iya amince mishi da lamunce mishi fushin Allah ba shi yasa wasu daga cikin magabata kala ba'du salaf yake cewa la musana'atu wajhin wahidin aisaru alayka min musana'ati wujuhin kathira yace ka kalli fuska daya wacce take tsayayya ce ka zauna tare da ita ka mu'amala tare da ita da kyau shi ya fa alkhairi fiye da ka tara fuskoki da yawa kace zaka yi kowa mu'amala da shi ne kyau saboda me guda ɗaya nan za ka yi mu'amala da shi ne amma dukkan sauran nan ba za ka iya ba ila in ka ma wani ba za ka ma wani ba don haka ya ce to ka yi mu'amala da Allah cikakke ya fi ka yi da sauran mutane gaba ɗaya shi yasa ya ce innaka idza sana'ta zalikal alwajhi alwahid kafaka rujuha kullu idan har ka iya ta'amuli mai kyau da wannan fuskar guda ɗaya to duk sauran fuskokin zaka iya ta'amuli da su a yanzu misali mutumin da shugaban ƙasa ya kusantar da shi shi kuma da aƙila yana so ya ce a'a wakilan shugaban ƙasar nan sai ya je wajen wani ya yarda da shi sai ya je wajen wani ya yarda da shi ya so duk sai ya yarda da su sai ya koma ya je kyakkyawan mu'amala da shugaban ƙasa kana ganin wannan mu'amalar ba za ta sa duk waɗannan su mishi biyayya ba duk za su mishi biyayya ko suwaye ne mi yawan su mi yawan su za su mishi biyayya saboda me saboda matsayin wannan da haka yana da kyau a gane wannan shi yasa imamu shafi'i Allah ya masa rahama ya ce riban nasi gayatul la tudra wannan zance ne mai muhimmanci ya ce wallahi yardan mutane wata makura ce da ba a taba iya riskanta duk yanda ka kai ba ka sami yardan mutane in ka ku kowa kirki a duniya sai an zage ka in ka ku kowa kyauta a duniya sai ya ce wani matsiyaci ne bai da kirki daga imam shafi ya ce yardan mutane wani abu ne da baka taba iya samun shi duk yanda ka kai baka sami shi in ka bu kowa iya gaisuwa wani sai ya ce wallahi bai gaida mutane to dan adam baka iya masa da haka duk kirkin ka ba za ka iya ma mutum ba shi yasa ya ce yardan mutane abu ne da ba za a taba iya samun shi ba sai ya ce to ga mafita ya ce fa alaika bima fihi salahu nafsika falzamu kai dai ka nemi abin da zai gyara kanka ka rike da shi amma dan mutane wannan ba ka iya ba ka iya musu ba wa ma'lumun ma da yake abu ne sananne annahu la salaha lin nafsi illa bi itali li rabbiha wa maulaha ala gairi cewa ita zuciya ba za ta taba tsarkaka ba sai in ta bibi ta yarda Allah akan wani sa shine zuciya take tsarkaka annabawa da me suka daukaka da neman yarda Allah mabiyarsu da me suka daukaka da neman yarda Allah sai zama sun daukaka duk da da yawa daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangin su sun yi fushi da su saboda me saboda sun shiga addinin Allah amma sai suka fifita wannan addinin akan wannan akwai wanda suka rabu da iyayensu akwai wanda suka rabu da su akwai wanda suka rabu da matayensu saboda me suke nema yarda Allah don haka su ba su yi la'akari da cewa wani ya yi fushi da ni su suna neman abin da za su samu ne na yarda Allah sai ya ce wa kada ahsana abu firas wani mawaki ne ya ce wannan mawakin ya yi wani zance mai ma'ana sai dai ya yi mummunan abu saboda duk zancen da ya yi mai ma'ana din ya sa shi ne a wani bawa daga cikin bayan Allah bai sa shi ga Allah waƙe yake cewa kai canka inda za ka fi jin daɗi ma'ana ka fi komai daɗi amma rayuwata tana da ɗaci to wallahi ne haka nake so amma wani yake gaya ma ba sarkin shi yake gaya ma ya ce wallahi sarki ka fi komai daɗin ɗanɗano ni rayuwa ta fi komai daɗin ɗaci ya ce to ni abin da nake nema kenan kuma in dai za ka yarda da ni duk mutane su yi fushi da kai ni na samu abin da nake so eh, su yi fushi da ni na samu abin da nake so kaga wannan da Allah ya gaya ma shike amma wani sarki yake gaya ma saboda an gaya kusanci da sarkin ne sai ake zargin sa sai ya ce to wallahi ka dadada ni in yi ɗaci shi ya fi soyuwa a gare ni kuma ka yarda da ni duk mutane su yi fushi da ni shi ya fi soyuwa a gare ni ya ce kuma inda a ce abin da ke tsakanina da kai zai zama ya ɗaure alaƙata da kai ta yi ƙarfi alaƙata da mutane duk ta rushe to ni ban damu ba maganganu ne masu daɗi inda ya faɗe su ga Allah amma ga waye faɗa wani sarki yake gaya ma kaga wannan kaunar shi ta yi tsanani da wannan sarki ko yace in komai da komai na na alaka ta da kai za ta yi kyau ko zan bata alaka da duk mutanen nan yace ban damu ba yace idan har ka ma'ana kai yadda kana kaunata to duk wani abu ne a wajena mai sauki ne kuma duk abin da yake doron ƙasa ma ya zama ƙasa ni ban damu ba to shine ma da yace kaga yayi maganganu masu ma'ana ana inda a ce kaman Allah ya ce yana ma neman yarda a wajen ya amma mutum ne to wannan sarkin ba zai yarda da shin ba za a iya zuwa kawo korafi a kansa ya to ai wata rana ya faɗi kaza to sannan malam sai ya bada bayani akwai abubuwan da suke taimakawa ka samu wannan ma'ana ka iya fifita yarda Allah akan yardan mutane ka iya nisan fushin Allah ma'ana wato akan fushin mutane to malai yace akwai abubuwa guda uku wanda lallai su kadai ne za su iya ma taimako cikin fifita yarda Allah guda uku nan kuwa su ne tsibil udi wa husnul islami wa quwwatu sabri abubuwa ne waɗanda suke guda uku wanda malam ya kawo su a nan wajen na farko mutum ya zama ya tsarkaka na biyu ya kyautata musuluncinsa na uku ya samu ƙarfin haƙuri in dai yana da waɗannan abubuwan to lallai zai sami yarda Allah zai fifita yarda Allah akan kowaye haka duk wanda kaga ya fifita Allah akan wani ya fifita yarda Allah akan yarda dan adam to kasancewa musuluncin shi ya kyautata musuluncin shi ya kyautata kuma yana da ƙarfin haƙuri ko da dan mutane za su yi fushi da shi zai fifita Allah akan su shi yasa Umar radiyallahu anhu wanda jiya mun dan karanta kisoshin sa Umar radiyallahu anhu in duk duniya za ta yi fushi dai Allah zai yarda shi bai damu shi yasa kuma ya samu daukaka Umar in ya tsaya ya bujire akan ra'ayi dai na yarda Allah ne to in duniya za ta taru ba za ta canja shi ba shi ne mai yarda Allah yasa wani abu ya faru a zamaninsa a lokacin da ya tura wakilai zuwa wasu yankuna akwai ɗaya daga cikin wakilansa shine kamar gwamna a wani yanki na ƙasashen musulunci lokacin da ya je duk shekara umar radiyallahu anhu yana khalifa yakan yakan haɗu da su lokacin aikin haji tunda ba irin zamani yanzu bane ba waya da haka nan ne kaɗai za su iya haɗuwa yakan ce duk wani wakilinsa ya yi ƙoƙari ya zo aikin haji ko daga cikin baitul mal zai cire ya biya ya zo aikin haji dan ya sadu da su ya ji wani hali suke ciki yaya yankunan da suke da wannan wakilin nasa da ya je can ƙasar ya tafi da 'ya'yansa sai ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yayensa wani abu ya haɗa shi da wani mutum na kaman wato gasa suka shiga ka hawan doki sai wani mutum wanda ake ganin kaman bawa ne sai ya tsere ma dan wannan shugaban ma'ana ya kasa shi da ya fusata sai ya ɗauki bulala ya zazzane shi ya ce kai bawa ya za a yi ka ce wuce mu ƴaƴan manya ta yi wani abu ashe mutumin ya fusata tun daga wannan ƙasar ya tashi ya tafi har wajen umar a madina ya ce ai an ce shugaba ne mai adalci ya dafa har wajen shi a madina ya kawo ƙara ya ce ni fa ga ƙarar da na zo da ita ba abin da ya fito da ni illa wannan ya ce idan an ba hukunci za ka yadda ya ce kwarai zan yadda tafiya ce mai nisa ba shi kaɗai ya yi ta saboda yana neman haƙƙinsa a take umar ya aika ma wannan shugaban ya tura da ɗan sako ya je can ƙasar ya zo da wannan shugaban ce duk abin da yake ya zo da shi da ɗansa suka zo da shi da ɗansa ko da suka zo suka samu Umar a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da office office sa kenan da mutane sai ya ce ina mutumin nan sai ya ce gashi nan sai ya tambayi wannan mutum ya ce ka san wannan ya ce eh ya san shi mana daga cikin mutanensa ne wanda suke sa sai ya ce mutumin to faɗa abin da ka faɗa sai mutumin ya faɗa sai ya ce kun ji abin da ya faɗa haka ne suka ce eh haka ya ce ko kuna da ja suka ce ba su da ja sai umar ya ce to shi wannan dan yanzu ya buɗe bayansa ya buɗe bayansa ya ɗauki bulala ya ba mutumin nan ya ce to karama daidai irin yadda ya ya fara haka kenan ya ɗauki bulalan nan ya nannarka masa daidai yadda ya masa ya ce ka yi har sai yadda ya ishe ka ya ce ya yi daidai yadda ya ishe shi sai umar ya ce to shi kuma uban nashi gwamnan kenan ya zo shi ma ya buɗe bayansa sai sahabbai suka ce ya umar in kai haka ai ka rage darajar shuwa abin nan gwamnoninka ba za a ga girman su ba ko kamar yanzu dan wani shugaba ko dan gwamna ya zo da mota shi ya bi yara ya gudu ko ya fasa muku wani abu ya gudu sai kai kara ba wajen gwamnan za ka yi kara ba can sama misali kana ganin za a saurare ka <laughs> wannan zamani ya wuce gida ko saboda haka umar ya ce to shi ma ya dake shi to shi mutumin da yake mai adalci ne ya ce a'a ni wanda ya mun abu shi na rama a kai kuma na gamsu umar ya ce wallahi inda ka dake shi ba zan ce ma komai ba dan ba abin da muka tura su su yi kenan ba kaga me yake nema yanzu Allah da tsayar da adalci Ya ce, wallahi ba abin da muka tura su su yi ba kenan yanzu yaushe har kuka zama sarakuna da za ku mayar da mutane bayi da ku ba bayi bane ya kuke to kaga wannan duk da sun hana shi yace kar kowa ya mishi magana sai an yi wannan hukunci kaga nan gaba wani zai kara ba wanda zai gano amma duk da aka taru aka so a hana shi bai hadu ba saboda me ko da mutanen nan za su yi fushi da abin da ya ce shi sai a tabbatar saboda yarda Allah ne dan haka haka ake so mutum ya zama duk wanda ya kyautata musulunci shi zaka ga wai dan dan adam zai yi fushi ko ka masa nasiha misali ko ka gaya masa gaskiya ga san da yawa yana faruwa wani sai ce kai wani ina jin nauyin in gaya masa wani nauyi zaka ji mutum ne ko ka duba Allah da aka saba ma misali haka sai ka duba girman Allah din sai ka ga cewa to yanzu in baka gaya masa ba duran da ya tashi da kai da shi a gaban Allah bai san wannan hukuncin ba zai ce ai wani ne bai gaya ba zai kafa ma hujja to amma an ka gaya masa duk fushin da zai wallahi bai wuce na wannan lokacin ba ya kare mutum ne ya abin da ba daidai ba ka jira shi ka gaya masa to duk fushin da zai yi na wannan lokacin ne kuma ya wuce kenan kuma zai dinga ganin darajarka a cikin idanuwansa saboda zai gane cewa lallai kai kana gaya masa gaskiya kuma zai san kana kaunarsa saboda haka kada ka dinga tunanin cewa wani zai yi fushi ba zan gaya masa ba ko wani zai yi fushi ba zan gyara masa ba ko a ina tsoron karwa ne yi fushi da ni ka duba ka to shine abin da malam yake nuna mana anan insha Allah darasi na gaba za mu ji bayani akan waɗannan abubuwa guda uku da ya ambace su anan ina roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani ina roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara mana lafiya a cikin ta da aminci waɗannan zaɓuɓɓuka da suke gabatowa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a yi su lafiya a gama su lafiya duk wani abu da zai kawo tashin hankali a cikin wannan ƙasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mana shi duk abin da zai kawo zaman lafiya da nutsuwa da aminci muna roƙon Allah ya tabbatar mana da shi Allah ne mai iko akan haka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah